ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وما سكلم دسورا رمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa a wannan shiri namu mai albarka na auratayya yau kun turo tambayoyi kuma insha Allahu malam zai amsa wannan tambayoyi in Allah ya yarda malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi da irin faɗakarwar da ake yi na yau da gobe malam na kasance tsawon shekara goma da mijina sha biyu amma ni Allah bai azurta ni da haihuwa ba to bayan ya yi aure wani lokaci na nemi mu'amala auratayya da shi sai ya ƙi ya biya tun daga wannan ranar ya fita daga raina bana sha'awar aure da shi bana sha'awar mu'amala aure da shi da kafin wannan lokacin muna zaman lafiya wa mutum ne mai kima da daraja a idona amma kuma wannan yanayin ya sa bana son zama da shi malam wata shawara za ka bani kuma wata irin faɗakarwa za ka yi ga mazaje masu irin wannan yanayin salamu alaikum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala Allah ta'ala ce wa latin tansawul fadla bainakum mm. kada ku manta falala da ta faru tsakaninku mm. sannan kuma Allah ta'ala ce wa ashiruhunna bil ma'ruf mm. ku zamantakewa da su da kyautatawa sannan Allah ta'ala ce wa hunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf irin kwatankwacin haƙƙin da kuke nema a kansu su ma suna da irin wannan haƙƙin a kanku tare da la'akari da shari'a da ya ce layaf rak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuliqan radiya minha bi akhar kada mumini ya kyamaci mumina ina akwai wani hali da take wanda baya so kuma zai rasa wani hali da yake yi wanda take so ba ma'ana ba za a wa mutum hukunci da cewa ba shi da alheri ko ba shi da kirki ko ba shi da hali mai kyau ba dole akwai wani abu da yake ba a so kuma akwai wani abu da ake so ita rayuwa ba za ta yi a tafi a hali guda ba daga cikin kuskuren da ma'aurata suke yi su ɗauka cewa sai mutum ya samu macen da komai tana da shi kuma babu ita wata ce tana neman mijin da komai yana da shi kuma babu shi sannan na biyu kuskuren da ake na biyu shine a ɗauka cewa za a zauna a hali ɗaya ba za a samu canji ba ba zai yi ba dole za a samu canji daga samu zuwa rashi za a samu canji daga rashi zuwa samu za a samu canji daga lafiya zuwa rashin lafiya za a samu canji daga ƙuruciya zuwa tsufa za a samu canji daga yanayi mai daɗi zuwa yanayi mara daɗi ko daga yanayi mara daɗi zuwa yanayi mai daɗi kuma za a samu canji a rayuwa na halaye na ɗabi'u na yanayi na zamantakewa waɗannan abubuwan guda hudu da lokaci da zamani da mutum da yanayi duk suna canzawa. Mm. so da haka mata sai su yi ta mamaki cewa da mijina yana min kaza ɗari bisa ɗari yanzu ya dawo saba'in to ai ya dama rayuwar ce haka ko ke ma ɗin ba ɗari ɗarin kike yi ba ke ma kika kula za ki ga halitta ki ta canza kamar niki ya canza karfin ki ya ragu yanayin ki ya ragu komai na ki ya ragu abin da ya kamata a zauna da mutunci da tausayi da soyayya kuma a yi zama na halacci mm. tsakanin miji da mata mm. kowa yi wa kowa halacci kada ki auri mutum ya arziki don ya yi arziki kuma ya wulakanta ki mm. ka kuma ki auri mutum talaka don ya yi arziki ya wulakanta ki ko ke kin auri mutum mai arziki don ya tsiya ce kuma ki wulakanta shi kamata ya a zauna a kowane irin yanayi mai daɗi da mara daɗi na samu da na rashi na lafiya na rashin lafiya na ritaya da na aiki kuma a karbi kowane irin situation inda ana samun dubu ɗaya ɗari biyu rayuwa ta dawo a karbi ɗari biyu a karɓi kowane irin yanayi a zauna ya zama shi kike so ba abin hannunsa ba ke yake so ba kuruce ki kawai da samartake ki da kuma yarin take ba wanda duk abin da kake son mutum don wani abu na gefe wanda ke karewa to da ya kare kuma dole za a jurawa juna baya. Zaka ka nasiha da muke wa wannan miji na ke ji tsoron Allah ya tsaya ya kula da haƙƙinki ko da wani canje-canje ya gani tare da ke bai kamata ya juya miki baya ba ya kamata ya ci gaba da haƙuri haka ke kuma ki dinga sassautawa Allah ta'ala ya ce wasulhu khair amma sai ce oh diratil anfusu shaha kowa baya so ya dan sauka daga haƙƙinsa mace tana son haƙƙinta ɗari bisa ɗari miji yana son haƙƙinsa ɗari bisa ɗari shi kuma za a yi sulhu sai kowa ya sako sai ta rage wasu haƙoƙinta kai ma sai ka rage wasu haƙoƙinka mm. domin a daidaita a tsakiya mm. Mm. to wannan shine muke ba ku shawara ke da mijin ku yi haƙuri da juna kuma kada ki nuna wani abu daga ɓangaren wanda zai nuna kin gaji ko kuma abin da ake miki ɗin baya miki daɗi ki ci gaba da haƙuri ki bawa Allah lokutan da kika samu ki amfani da su wajen ibada da yawan istighfari da salati ki tsaya ki kula da 'ya'yanki su ko maza masu irin wannan halin muna musu nasiha da su tsaya su yi rike amana ka je ka ɗauko mace a gidansu ka je ka rabo da iyalanta kai ne iyalanta ka rabata da iyayenta kai ne iyayenta ka rabata da danginta ka rabata da wanda suka sani ta zo ta na tare da kai ta manta da kowa sai kai ba ka son ka ganta da kowa sai kai ba ka son ta fita je ko ina sai da izinin ka to ya kamata ka ji tsoron Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ku shina waɗannan mata kamar fursunoni ne a hannunku ku riga ku ribace su ya kamata ku tsaya ku kula da haƙƙinsu Allah ya datar da mu ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malam ya aiki ubangiji allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka kamar yadda kuke taimakawa bayan allah malam shawara nake nema mijina tun da muka yi aure ina so in koma islamiyya da na ban ce ya ɗauki nauyin wata hidimata ba yaƙi na ce ya karantar da ni shi ma yaƙi na roƙe shi akan lalle ya bani dama in je da kuɗi na yaƙi to algafarta malam menene shawara domin kada in je in shige gona da iri ko in gaban kaina to tunda ilimi kike nema kuma ilimin nan kina nema ne domin ki samu yarda Allah da yarda mijinki mm. ga ko bai kamata ya zo miji shine abokin rigima wajen neman ilimin ba mm. akwai wasu islamiyu da maza suke jin tsoron matansu su je saboda irin gaggagaggan matan da suke haɗuwa a gurin wata islamiyar ta zama mahaɗa eh. ta tantirai an fake da islamiyya ne amma tantiranci ake koyawa ana koya musu wasu ɗabi'u da wasu halaye ana kafa wasu gurup guruf a ciki ana ziga mata sai ka ga matarka lokacin tana da ɗan jahilci jahilcin ta fi daɗin zama <laughs> mm, lokacin da ta faɗa hannun irin waɗannan mata ta koyi wasu halaye sai ka ga kai da ka tura ta islamiyya domin ka ga canji a miyarka eh. ka ga canji a ladabi mm. ka ga canji a ɗabi'a ka ga azkar ɗinta ya ƙaru karatun ƙur'anin ta ya ƙaru ladabin ta ya ƙaru haka ji daɗi ma ka ƙara biyan kuɗin islamiyya domin islamiyya sun gyara maka mataka sai ka ga takan gari sai ka ga sai reni sai wulaƙanci mm. shi da hijabinta da niƙabinta amma bai hana ta ta nuna ka ta lakace maka hanci sai ka ga to wannan islamiyar mai amfanin ta ka gani dole a mutane su tashi su yaki da wannan islamiyar da bata koya wa mata ladabi ba bata koya wa mata tarbiyya ba mm. bata koya wa mata ɗabi'o'i masu kyau ba mazajen da suka sa su islamiyan mm. ba su ga canji a gidajensu ba mm. amma yanzu ka tura mata ka islamiyya da tana wasa da sallah sai ta dawo yanzu tana kula da sallah ka tura ta islamiyya da tana makara wajen yin girki a islamiyya aka goya mata yin girkin na lada ne ta zo ta ci gaba da tana dan maka dan abubuwa marasa kyau mm. kaga ta gyaru ai kaga kai da kanka in aka caje islamiyyan sai ka biya na tam uku domin ka san kana karuwa saboda aka, ku ya kamata masu zuwa islamiyya ku gyara mm. na islamiyu da yawa za ga sun kafa hana sun hana kafa group da siyayya da kawantaka akwai wanda yace ce min ya ce wallahi ce malam matata tana da kirki tana da ladabi tana da biya amma tunda ta je islamiyyar nan ta haɗu da wata kawa. ta dinga zige min ita ita yanzu ƙara ma a ce bata fara zuwa islamiyyar irin canje-canjen da na gani mm. na rashin kirki tare da ita mm. sai na ɗauka to wani wace irin islamiyya ce ka bar mata ka je ta yi ilimi mm. don ka ƙara ci gaba ita ma ta ƙara ci gaba 'ya'yanta su ƙara samun ci gaba yanzu gaba ɗaya ya hana ta zuwa islamiyyar sai so yake a neman masa matar da ta daga koyar masa da ita a gida hmm. saboda ya ga abin da aka yi a islamiyyar hmm. bai masa ba da kuma ta ba a cikin islamiyyar ba ne hmm. ƙawayen islamiyyar ne za ga wasu shi sa ga sun hana cewa ba ƙawance ba zawarawa sai dai matan aure ba 'yan mata manya wasu kuma su ce ba maganan wata ta rage wata hanya a mota ba maganan wata ta sa ko jan baki ko waye sai da niqabi dokoki ake ta sa islamiyan saboda in ba haka ba sai ya zama maimakon a zo a koyi karatu sai a koyi fitsara sai a koyi fitsara da mm. shedanci kuma ba shine makasudin kafa islamiyan ba kamar yadda yake faruwa a wasu makarantu to kaga wannan shine a dalilin da zai sa ba za mu iya jefa zargi kai tsaye ga mijinki ba mm. sai mun san Mai me dalilin da ya sa ya hana ki zuwa islamiyya watakila da za a ji ta bakinsa za a ga ba islamiyyar yake ki ba wasu halaye ne na islamiyyar ko kuma na rashin abin na islamiyyar ne ya sa yake gudun akwai wannan amma akwai ladabi akwai tarbiyya mutane suna ganin canji a iyalansu suna ganin ci gaba suna ganin alheri suna ganin matansu sun gyaru mm. halayensu ya gyaru ɗabi'unsu ya gyaru ladabinsu da zaman aurensu ya gyaru mm. kaga wannan islamiyar ita muke so a sa mata a ciki mm. to Allah ya da mu to idan kika dage kuma hakan ne to dama mataki na biyu mutum yana ki fita sai ya koya miki in ba zai koya miki ba to ɗauko wacce za ta dinga koya miki dan ka a zauna da jahilci eh in ko ba zai iya wannan ba sai a mataki na uku shine duk tambayoyin da kike da su sai ki rubuta ki bashi ya je ya tambayi malami ya kawo miki amsa ku haɗa ki da malamin da ya yarda da shi cewa in kina da matsaloli ki dinga buga masa tambaya waya kina tambaya ko kuma shi ya tambayo ko kuma ya kira malamin mm. ya tambayoyin a gabansa waɗannan ana iya hanya ce ta ilimi mm. da dama kun aliman aw muta'alliman aw sa'ilan mm. ka zama aliman aw muta'alliman aw mustami'an ka gani wala takun rabi'an aw khamisan fatahalik Allah wata ana jingina eh, mu'azu bin jabal shi ya faɗi wannan maganar mm. kun aliman aw muta'allim aw mustami'an aw muhibban mm. ma Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dhikri mm. ahla dhikri in baka sani baka yi tambaya man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin wanda aka yi mata tambaya ya boye yaki bada amsa to yana da linjamin wutar ranar kiyama wanda kuma shi kuma yana cikin fa inna ma shifa'ul iyyi su'al wato yana cikin jahilci kuma ya yaki tambaya ya halaka kansa to Allah ya dace da mu to ana gafarta malam wai magana baiko wanda ake yi a kasar Hausa shin shi ma aure ne ko kuma a'a ya halatta mutum ya mu'amala da matar kamar lokacin da aka yi shi baiko ba aure ba ne haka alkawari ne mm. rukuni ake kiransa da taqarub mm-hmm. ar rukunu wa taqarub haka imam malik kira shi idza rakana ba taqaraba haka masu neman aure mutum biyar su fito mm. lokaci guda to kaga ai dole a tambaye ta ba kike so a cikin biyar dinnan ta nuna daya sai a ba daya hudun hakuri hmm. ko kuma ta zo ta nuna a cikin bi ta nuna ɗaya sai a ba ɗayan hakuri to lokacin da aka nuna ɗayan aka ce shi aka yadda ya ci gaba da neman aurenta hmm. to kaga an samu rukuni an hmm. samu taƙarubi to a lokacin wani ko ba zai zo ya ce shi kuma yana so ba to da ka alƙawarin za a ba mutum aure ba ba shi aure ba ne shi sa aka kira shi baiko kaga ba a ce aure ba sannan kuma da aure ne to hukunce-hukuncen aure ba sa hawa kan baiko misali idan an yi baiko in za a fasa da saki ake fasawa hmm, kaga ba a fasa baiko da saki sannan idan aka yi baiko ya mutu ko ta mutu akwai ta kaba in ne ya mutu da gado hmm. akwai gado in ita ce ta rasu sannan kuma idan aka yi baiko mutum ya zo ya ce wa matarsa ya ce mata zo mu tafi babanta zai ce ya ɗauke ta ya kai ta gidansa al'ada ta nuna cewa idan aka yi baiko mutum ya zo ya sallama ya ce a bashi matarsa za a bashi <laughs> shin an yi baiko ma ana kiran mace mata kuma ci da sha yawwa al'ada muhakkama <laughs> eh. al'ada ana la'akari da ita a cikin alfaz ɗinta da abin ke. so haka al'ada ce mujarradi na a kaɗe wani ba zai tsaya da ita ya ci gaba da zance da ita ba so haka ba aure ba ne wanda ya je aka yi baiko ya je mu'amala aure da mace to wannan an san mu'amala ce ta zina tunda ba daura aure ba to Allah ya datar da mu Allah ya mana muwafaka ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na yau da gobe alhamdulillah lokaci ne mai halinsa yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنا أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما